Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sojojin da ke da nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya sun ce saura kiris su kammala kakkaɓe mayakan isis da ke tsakiyar birnin sirt na ƙasar ta libya mai tashan jiragen ruwa mai magana da yawan gwamnatin ƙasar ce tuni shugabannin ƙungiyar ta is suka arce zuwa bakin zuwa hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya shi ma janar muhammad algasari ya shaida wa manema labarai cewa faɗan ya takaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro inda nan ne is ɗin ta mayar babban hedkwatanta Kamfanin dillancin labarai ko na Associated Press ya ambato janar din na cewa kwararru daga Birtaniya da Amurka suna taimakawa sojojinsa da bayanai. Hawa kuma suna ba shi dabaru da kuma shawarwarin yadda za su gargaza IS din. Sojojin dai na gwamnatin Libya da daga kudancin birnin Misra sun isa wajen garin Nasir tun a farkon wannan sati duk da tsaikon da suke takaro da shi na binne mamai da kuma huskantar kunar bakin wake daga IS. sojojin da ke karkashin janar algasari dai suna goyon bayan sojojin haɗin kan ƙasar ta libya ne wanda ake sa ran da wanda ake sa ran ya zama shugaban ƙasa wato fayez al-sarraj wanda ƙasashen yammacin turai ke ganin zamowarsa shugaban ƙasa ne kawai zai iya sa a samu zaman lafiya a wannan ƙasar babban kwamandan al-qaida ayman al-zawahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan taliban na ƙasar afghanistan mul habitullah akuzada wannan dai wani mataki ne na iya rage girma ko kuma tasowar sojojin is a afghanistan din kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na kasashen yammacin duniya ke gani a cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti goma sha hudu a jiya asabar an nuna zawahiri yana bayani inda yake bayyana alkunzada a matsayin sarkin masu imani ko kuma shugaban masu imani wanda shine kalifan musulmai a halin yanzu sai dai su kuma bangaren is tana matukar sukan lamirin shugabancin zawahiri da mabiyansa maimakon haka kungiyar ta fi nuna goyon ta ne ga abubakar al shugaban kungiyar ta is ya umarci dukkan musulmai da su marawa shugaba al-baghdadi baya kana ya ayyana kirkiro daular musulunci a shekarar 2014 da ya hada da sassan iraki da siriya shi dai alkundaza ya gaji mulla mansur ne wanda aka kashe sakamakon harin da jirgin amurka mara matuki ya kai a pakistan kusa da bakin iyakan afghanistan a cikin watan jiya a lokacin da aka yi harin dai jami'an amurka sun ce shugaba barack obama ne ya ba da umarnin hakan saboda shugaban na taliban ya zame alkakai wajen samar da zaman lafiya kana bayanai sun tabbatar cewa yana na yana kitsa kaiwa sojojin amurka a afghanistan din jim kaɗan da kashe mulla shugaba barack obama ya ce wannan wata babban nasara ce wajen samar da zaman lafiya ga kasar ta afghanistan ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar hindu da ke bangladesh a ranar juma'a kamar yadda ƙungiyar nan da ke nan amurka mai bin diddigin ayyukan is ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito mutuwar nintiyar ranja pande ɗan shekaru 62 shine kisa mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar ta aiwatar akan mabiya tsirarun addini a kasar kamar yadda 'yan sanda ke cewa shi dai fande yana cikin tafiya ne akan titin arewa maso yammacin birnin pabna inda ba zato ba tsammani wasu suka auka masa kuma suka kashe shi babban jami'in 'yan sandan cikin gida abdullahi hassan ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na france cewa fanda ya kwa shekaru 40 yana aiki a wajen wannan ibada na hindu sama da mutane 40 ne dai aka kashe a irin wannan kissa da aka yi wa fanda a cikin shekaru uku kuma kawo yanzu lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi kuma duk ƙungiyar ta IS ta ce ita ke da alhakin wannan aika-aikan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mayaka al-shabab a ƙasar somalia sun ce sun kashe wasu 'yan ƙungiyar biyu waɗanda suka shiga ƙungiyar a ƙasar kenya kuma an yanke wannan hukuncin ne a kansu saboda ƙin bin umarni da kuma aikata ayyukan da ya saba wa ayyukan addinin musulunci ƙungiyar dai ta kashe waɗannan 'yan kenya biyu ne da wani ɗan somaliya a lokaci guda a tsakiyar juba a ranar juma'a kamar yadda sashen somaliyanci na wannan gidan rediyon ya ruwaito haka kuma an sa labarin a shafin duniyar gizo na ƙungiyar ta alshabab hawa kuma a can yankin bay an kashe wasu mutane hudu daban waɗanda aka tuhuma da yin aikin leƙen asiri ga somaliya kenya da amurka a cikin wata sanarwa ta kafar aikewa da sakonnin zamani da kungiyar ta fitar ta ce ɗaya daga cikin waɗanda aka zarga shine ya agaza wajen harin da aka kai da jirgin nan mara matuki na amurka da ya dalilin mutuwar shugaban na al-shabab ahmed abdi godne wanda aka fi sani da suna zubairu yan kenyan biyu da aka kashe an bayyana sunayensu kamar haka abdulhamid faraj da kuma jared make omambiya duka waɗannan bayanan ne na cikin shafin al-shabab ɗin na duniyar gizo shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro da kujerarsa ke tangal-tangal ya ce ba wani kuri'an jin ra'ayin jama'a da za a jefa wanda zai buƙaci ya sauka wanda za a gudanar kafin shekara 2017 domin yanzu haka dai yana iya bakin ƙoƙarinsa domin ganin ya hana 'yan adawa ƙoƙarin da suke yi na ganin an jefa kuri'a ya sauka daga kan karagan mulki kasar wadda tattalin arzikinta ya shiga cikin wani hali ya sa masu adawa da mudoron ganin suna kokarin sai an jefa kuri'an na ya sauka daga kan karagar mulkinsa kafin goma ga watan janairun shekara mai zuwa domin muddin suka samu nasarar hakan to ba shakka tilas ne a sake wani sabon zaɓe wanda kuma kafin hakan wajibi ne mudoro ya miƙa mulki ga mataimakinsa a jiya asabar ne dai mudoro wanda tsohon direban bus ne kuma fitaccen dan kungiya ne ya ce batun jihar kuran amincewa na ya ci gaba da mulkinsa ko aka san haka za a jefa shi ne amma fa sai a cikin shekara mai zuwa ya ce fakat ya kashe magana sai dai kuma a waje ɗaya a ranar juma'a jami'an hukumar zaɓe sun bayyana cewa mutanen nan dubu ɗari shida da suka sa hannu na a yi wani zaɓe wannan matsayi nasu ba halartacce ba ne abin da ya sa yan adawa ke cewa hukumar zaɓen ƙasar na goyon bayan shugaba muduro domin ganin neman batun jefa kur'an ya su kurkuce gwamnatin ta ce daga cikin adadin mutanen ma da aka ce sun rattaba hannu domin gudanar da zaben dubu goma sha ɗaya matattu ne kana wasu dubu biyu daga cikinsu suna ɗaure ne a gidan yari a cikin watan satumban shekarar 2001 ne gwamnatin ƙasar eritrea ta ƙaddamar da yaƙi da kafofin yaɗa labaran ƙasar masu zaman kansu hakan ko ya faru ne tun daga lokacin da wasu kafofin yaɗa labarai suka barara wani abin fallasan da shugaban ƙasar ya aikata wanda ya saba wa dokar kasan kuma jami'an gwamnatin kasan ne suka ba da wannan labarin a sakamakon martanin da gwamnatin ta mayar game da wannan lamari ko shine ta garkame wasu gidajen jaridu har guda bakwai kana ta kulle 'yan jaridu har su goma sha ɗaya kuma ko baya ga haka wata ɗaya da aukuwan wannan lamari sai da gwamnatin ta sake kame wasu 'yan jarida ta kulle waɗanda wasu har yanzu ba labarin su tun daga wannan lokaci ne ake ɗari-ɗari wajen faɗin albarkacin baki a ƙasar ta eritrea kwamitin kula da jin daɗin 'yan jarida ya ce kawo yanzu 'yan jarida su goma sha bakwai ne ke kulle amma kuma bai san ko su nawa ne suka ragu da rai ba cikin ɗaukacin adadin da ke kullen duk da yake ba batun sako su ake yi ba amma dai 'yan uwansu da abokan aikinsu suna so ne a tabbatar cewa ba a manta da su ba a wani taron da aka gabatar a nan a alexandria na virginia 'yan ƙasar ta eritrea sun yi musayar ra'ayi game da waɗannan 'yan jaridan da ake kula da su kuma sun buƙaci da a sake su a wani taron da suka yi matakin tunani na mantuwa wanda ya samu halartar fitattun 'yan jaridan ƙasar ta eritrea To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jihar Taraba ne kuma domin jin ina a kwana ne game da batun zaɓen ƙananan hukumomi a jihar. Domin ko jihar yanzu tana ɗaya daga cikin jihohin da ba su gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ba. Wanda ya sa jam'iyyar adawa ta APC ta kai wannan batu kotu. Domin jin inda kwana game da wannan batu, wakilin sashen Hausa sanusa Adamu ya nemi jin ta bakin shugaban jami'ar APC na jihar, wato Alhaji Ado Jika, ga kuma abin da ya shaida masa. kamar yadda kuka ji mai bayani a watannin baya kundin tsarin najeriya babu inda aka ce a ta shugabannin riko a ƙananan hukumomi kuma har yanzu muna kan bakanmu a wannan kuma mun kai wannan tsarin ban shari'a shi shugaban mai shari'a a jihar taraba ta zauna a kai alƙalan sun zauna a kai da suke komai ba ba su komai ba har yanzu kuma an sake tsara ma ƙananan hukumomi wa'adi su ci gaba to muna so ne mutum idan har ba za su iya yin komai ba mu za mu ɗau mataki mu rubutawa a gwamnatin tarayya ko alƙalai eh, namu na National Judicial Commission da irin abubuwan da ake yi a jihar Taraba. Ya nuna cewa su karan kansu maimakon zaman kansu a matsayin na alƙalai su ma sun ɗauki da wannan zalunci ba. To yanzu kam ya ɗau kaman tsawon watanni nawa ne tun lokacin da kuka shigar da wannan ƙarar? Ai wannan tun eh, tun ma kafin ma a yi zaɓe ana cikin wannan rigima yanzu za mu sake shigar da wasu kara kuma don ba za mu bari tun ma kafin a shigar da zaɓe an dinga yin irin wa'annan abu muka ce ba mu yarda da kuma har yanzu muna kai kuma za mu sake shigar da ƙara. Dama abin da yake a nan saboda ƙara da da muke yi na eh, zaɓukan da aka yi abin da ya dafa da shi yanzu tun da an tsare yanzu kuma za mu koma to da yake ba jami'ar apc ce kadai za ta shiga wannan takara ba na kananan hukumomi a jihar ta taraba akwai jami'ar sdp domin jin matsayin jami'ar ta sdp honorable abdulkarim muhammad wanda ke wakiltar mazaɓan ibbi a majalisar dokokin jihar taraba ya yi wa sanusi karin bayani game da matsayin su akan wannan zaɓe. na farko muna yi Allah godiya yadda ya kawo mu wannan lokaci a kuma wannan rana <clears throat> mai rahama. To Taraba State Government dai yana kokarin shirye-shirye cikin iko Allah da kananan hukumomi insha Allah nan da dan lokaci gaba kaɗan. Kuma duk abin da ake yi shine ana so a yi zaɓe mai adalci domin haka yi zaɓe mai adalci shi zai kawo ci gaba ma ƙasa da kowace local government samu rayuwa mai ingantacce samu ruwan sha mai inganta samu hanyoyi samu da duk wani abubuwa makamancin makarantu da za a iya gina Kuma wannan zaɓe da za a yi shi zai zama zakaran kwaje domin zaɓe ne wadda kowa zai fitar da halinsa talaka ya dubi halinsa ya zaɓe shi ba kamar da ba ake zaɓa sai ni dan wane ko dan wanci yanzu halin mutum shi zai fi da shi a zaɓe shi wannan kaɗan daga ciki kenan. Eh, to ban sani ba a matsayin ku na 'yan majalisar dokoki kun sani cewa bai kamata ofishin wato shugaba na karamar hukuma ya zanna babu shugabanci ba har na wannan tsawon lokacin kamata yi da lokacin da wa'adi ke karewa ana zaɓen waɗanda za su maye gurbin su ko a sake zaɓen su. Baka ne. Eh, Baka kallon wannan kamar ko wani ci baya ne ga demokuraɗiyya? Eh, wato abin da ke faruwa shi ne ita kundin tsarin mulkin Najeriya wato constitution na Najeriya kenan. Ya rataye local government a karkashin gwamna da 'yan majalisa. Saɓanin 1998 wadda ni na taɓa tsayawa zaɓe Allah bai bani ba na local government council. Wadda kuma ainihin ne a lokaci sai zaɓuɓɓukan mu. To bayan wannan a 1999 sai aka gyara shi ne kaga local government zaɓuɓɓukan dawo karkashin to amma gaba kaɗan muna ganin ta yiwu kila a sake komawa irin na da wadda INEC na ƙasa take yi. To dangane da damuwa da local government suke da shi a ƙarƙashin state bai wuce rashin kuɗi ba to da yawa. Zaɓe dole sai da kuɗi za a buga ballot paper za a buga takardu irin form ACA duka dai ga sunan. To kaga yawancin da a gaba shi ya mata yawa kai kuma waɗanda suka gabata su suka ciwo bashin din suka bar ma gwamnatin yanzu. Shi yake kawowa kaga zaɓuɓɓuka bai iya yiwuwa su sai a bar ma ko kiyateka ko kuma a bar ma head of service ma'aikata wadda suke da matsayi mai girma a local government dalilan kuɗi yadda ba za a iya gudanar da zaɓuɓɓukan ba shi yake kawowa kaga ana dan ba da lokaci a ce an yi kiyateka amma inda kuɗi to babu gwamnatin da ba za ta so ta ce a yi zaɓe ba za ta nemi a yi zaɓe ne domin yin zaɓe shi ne mafi alheri a lokaci da mutum zai fara da kuma lokacin da zai sauka to wannan rashin kuɗi shi ke kawo waɗannan duk na kasu da kake gani ne. Ha kuma Sanusi ya nemi ji daga bakin gwamnan jihar ta Taraba, Darius Ishaku, ko me yasa ake samun tsaiko game da zaben kananan hukumi a jihar tasa? Kanka da kana daya daga cikin jihohin da har yanzu ba su yi zaben ƙananan hukumomi ba. Eh. ban sani ba ko a kone shiri da kuke yi saboda kewayen nan zaɓe na ƙananan hukumomi da yake na ɗaya daga cikin tanade-tanade na tsarin gudanar da ƙasa eh dama kafin a yi wannan zaben kananan eh, hukumomi dole akwai shimfidan da za a kasa ita sayayi wanda zai gudanar da zaɓe din ba mu ransar da su ba ko da yake mun riga mun gaya ma jama'a members din da sauran ransarwa mun gama ransarwa akwai abubuwa daban-daban wanda za mu shimfida kafin nan mu yi zabe suna nan da yawa amma zabe dole za a yi zabe to yanzu bari mu leka makwabciyar jihar Taraba wato Adamawa kuma akan batun zaben shugabannin jam'iyyar PDP da aka yi kuma yarba baya da kura amma kaftin Altina Inuwa mai ritaya ta ce wa Sanusi ba wani baraka a cikin jam'iyyar tasu musamman game da wannan zaɓe. State esco wanda ka kuka fi sani da shugabanci chief joel hamajod amadaki shine authentic shugabanci na pdp na jihar adamawa eto eh yanzu gashi ana shirin za shi da zaɓuɓɓuka na kana eh. nan wurin gidan kuna sai da takardu ga 'yan takara da sun tsayawa zaɓe wancan bangaren ma suna ba da wayannan takardu domin kakar tsayawa jama'a ba za su shiga wani rudani ba ko kuma yan jam'iyyar ku ganin cewa gida dudu ana sai da wanne ne za a karba idan ka shiga rudani ina ganin kai ka so ka shiga rudani don abu ne wanda a fili yake nan pdp na adama da a da yanzu kuka zo kuka sami kuma mun gama sayar da forms mu a yanzu haka muna screening din su ne kuma screening din nan ma yanzu ma mun kusa mu gama da shi zaɓe kuma duk ma muna nan muna kan shi da za mu yi zaɓe mutane kuma gasa sun fito da yawa suna saya ba wani alama ma cewa wai eh, mutane ba suna yi a wani waje domin mu a nan waɗanda suka fito suka sai fama wurin mu suna da yawa yawan gaske da maza da mata sun fito to a kina magana mutane sun sayi kuma nan wancan bangaren ma suna saye da wannan fom din shin ba ke ganin wannan zai iya shafar kimar ku a idon masu zaɓe kuma yana iya shafar nasarori da ya kamata ku cimma idan aka shiga wannan zaɓe eh to kasan shi inda duk inda aka zo na ana fitinan dai da ai taso a cikin bangare biyu din nan kowa dai yana sane da shi kuma shugabancin shi eh, eh, alimadi sharif kuma shi a lokacin da ya yi wannan aka yi wannan zaben ya fito karara ya faɗa cewa akwai state guda bakwai wanda an riga an rusa zaɓuɓɓukan su kuma adama tana cikin ɗaya daga wannan state an ka duba ya nuna kenan ba ma wata bangare banda wannan wannan pdp wanda ka fi sani na eh, chief joel hamajo da madaki saboda haka ba wata wannan confusion da zai kawo mana babu ina gaske cewa rigimar da take sama mm. can koliya a tarayya ta daɗa rubuta wannan rashin fahimta da aka samu tsakanin 'ya'yan jam'iyyar da yake sama ana da an gida ka gani idan 'ya'yanka suna fada akwai lokacin da zaka zo ka hada su kuma kome ka gama kaman ba taɓa yi ba pdp abu ne wanda kowa ya san za a yi wannan kuma ka zo ka ga ana wuri daya so ina ganin ba wata fitina bane wanda ya fi karfin pdp da kanta a cikin gida kuma a cikin gidan ni ina ganin an gane tunda bot member sun karbi eh, karagar mulki na pdp daga sama da ai kaga kuma duka abu kenan ya koma hannun masu shi. al'ummar jihar adamawa kira na ta musamman shine su haɗa kansu ba wani fargaba kar su sa wani wani ya zo ya rude su akan cewa fati akwai matsala ba wata matsala yanzu to masu a nan yau shirin zai ɗiga aya a madadin wakilin sashen hausa sanusa adamu da cubahiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman Gwamnatin jihar Plateau ta yi ƙarin haske kan cece kucin da ya biyo bayan keɓe wuraren kiwo da gwamnan jihar Simon Bakolalon ya gabatar a jawabinsa na cika shekara guda da jan ragamar mulkin jihar. A jawabin da ya gabatar ta kafafen yada labarai wa al'ummar jihar, gwamna Lalon ya ɗauki lokaci yana bayanin alfanun da ke tattare da keɓe wuraren kiwo wa makiyaya, ya kuma jaddada cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙwace gonakin al'umma don bai wa makiyayan, bisa la'akari da dokar ƙasa da ya ba da ikon mallakar ƙasa wa masu shi. To sai dai wannan jawabi na gwamna ya jawo zafafan muhawara tsakanin al'ummomin jihar. inda wasu ke ganin hakan zai sake komar da hannun agogo baya kan kware zaman lafiyan da aka samu a jihar yayin da wasu kuma ke ganin mataki ne da ya dace kwamishinan yada labaran jihar plateau muhammad nazif ya mun karin bayani kan batun sabanin yadda mutane suke tunani ba wai a ɗauke wani hanya ba ne ko wani wuri a ce labin shanu kawai masu kiwo su dinga bi ta wajen suna wucewa kada a yi noma ba shine abin da ake nufi ba abin da ake nufi shine kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa wato abin da ake fata shine a samu wani waje hekta mai yawa ko babban fili a keɓe shi duk wanda yake da kiwo yake da dabba da zai kiwo suna da yawa ya zama cewa ya tara hankalin shi a wuri guda ba yawo irin na bararo a yi can a yi can a yi can a yi can ba a wajen mai kiwon shanu zai iya zuwa mai kiwon awaki zai iya zuwa wanda ma yake da sha'awar ya shiga kiwon raƙuma zai iya zuwa a kuma gefe guda kuma a tanadawa kuma masu noma wurin da za su dinga yi suna samarwa da, dabbobin abin da za su ci wannan tsari ya taso ne daga wajen gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya kuma ta nemi gwamnoni waɗanda aka san cewa akwai makiyaya a ƙasarsu su yadda ko suna sun yadda da wannan manufa gwamnan jihar plateau yana daga cikin gwamnoni da suka yadda da wannan manufa to sai an gama harhaɗa wannan tukun shine gwamnatin tarayya kuma za ta fito da irin tallafin da ta ga za ta ba wa jihohin da suka yadda da wannan to daga nan ne kuma za a shiga maganan wayewar da mutane kai ai yanzu ana kan tattara ra'ayin mutane ne a cikin wannan lamari ba a riga an yanke cewa eh hakan za a yi ba amma a tunanin gwamnatin jihar plateau yin hakan yana da kyau domin rashin yin hakan ana yawo dinnan yana daga cikin abin da yake daɗa kawo tashin hankali da tarzoma idan aka keɓe wuri guda aka zauna a wuri guda ana yin harkan a wuri guda su ma rayuwar fulanin za ta kyautatu domin za a yi musu makaranta a wajen za a musu wajen shan magani a wajen dabbobi kuma za su samu ruwa mai kyau su sha za a samu kuma likitoci na dabbobi wanda za su dinga wa dabbobinsu allurai da makamantan abubuwa irin wannan za su iya faruwa da yawa a ciki wanda a zahiri rayuwarsu su ma fulanin zai canja saɓanin yadda suke a halin yanzu kwamishinan yada labaran jihar plateau kenan muhammad nazifi. amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi eh. eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana amfanin ilimi aiki da shi Abdullahi shine shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Filato. Mu ma mun gaje da tafiye-tafiye gabar da yamma kudu da arewa mu karaɗe ƙasar nan gaba ɗaya. Wai muna kiwo alhali kiwon yana ba mu resource amma mun ga wasu ƙasashe sun fi mu samun sakamako mai kyau akan harkan dukiyan kiwo. Amma muna kiran gwamnatin Najeriya kara zuwa ce mana za a yi mana gandun dajin kiwo a ce za a yi mana ajiye fulani a guri guda za a hana burtali a zo manoma su nome burtalolin ya zama fitina kuma nan gaba grazing reserves nan guda ɗaya kawai misali a plateau state an ware guda takwas aka baiwa makiyaya a plateau amma gwamnati ta gazetin ɗinsu wato a tabbatar da su gwamnati ta kasa yi guda ɗayan da ta yi shine wasai grazing reserve number one order of 1985 shi ma yanzu ɗari bisa ɗari a grazing reserve ɗin manoma sun kwace shi to yaya idan gwamnati za ta yi irin wannan burin-burin ɗin to shi ɗin muna hango zai iya zama fitina a nan gaba domin in an toshe labi ba a ba da gandun dajin kiwon ba zai zama fitina tsakanin manoma mummunan fitina tsakanin manoma da makiyaya don haka gwamnati ta tsara abun da kyau yadda zai taimaka wa kowa gwamnati ya taimaka mata makiyayin ya taimaka mata ya taimaka mana masu ma wannan in an yi wannan za mu goyi bayan shi ɗari bisa ɗari amma in an yi wani abu burin burin wanda ba a yi ba ba a bari ba ba zai taimaki kowa ba to mu fa ba za mu yarda da wannan ba a bangare guda kuwa sadon mare ne ya ce gwamnati ta yi taka tsantsan da lamarin ba mu ga mun zo lokacin da za a iya yin wannan ba in ba lalle ana so a tada ma mutane hankali ba bai kamata ba muna da fulani tare da mu shekaru da shekaru kuma suna da shanu su suna kiwo a wuri mun san cewa ana yan samu damuwa yayin da shanu ya wuce gonan manomi amma ana sassantawa to yau a je a ce an keɓe gwamnati da kanta ita tana neman wata keɓe wuri domin a kawo masu waye za kawo domin in fulani da suna na a mu ne sun saure suke kiwonsu kuma kowane da gidan shi yana da wurin kiwo har mana noma to ya za a iya ce mai yo a je a koka wani fili a aje cewa an ba ma masu kiwo domin su yi kiwo su wani za yi za a ba su kai ina za samu security ma in an aje su a wurin so na ganin gwamnati na da wani shiri kamar haka ta encouraging su masu kiwo duk mai kiwo ya wurin gidansa ya keɓe mun sani gwamnati da ana karba jangali ta sai eh. yanzu tana karba to me yasa za ta ɗauka kuɗin gwamnati kuɗin jama'a da suka tara na tas a ce ana ma wani su aiki da shi so wannan akwai eh, abu da yawa kai unless an fita da ma mutane an fahimtar da mutane su fahimta which na sani zai ɗauka lokaci amma in haka za yi to lalle akwai raina ba. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. Aka samu fira ko take fito. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. sojojin da ke nasaba da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya sun ce saura kiris su kammala kakkaɓe mayakan is da ke tsakiyar birnin sirs na ƙasar libya mai tashin jiragen ruwa mai magana da yawan gwamnatin ƙasar ya ce tuni shugabannin ƙungiyar ta is suka arce zuwa cikin hamada domin gudun abin da ka iya biyo baya shi ma janar muhammad algasari ya shaida wa manema labarai cewa faɗan ya takaita ne kawai a kusa da babban cibiyar gudanar da taro inda nan ne is din ta mayar babban headkwatanta babban kwamandan alkaida ayman aiza wahiri ya bayyana goyon bayansa ga sabon shugaban 'yan taliban na kasar afghanistan mul habibullah a wannan dai wani mataki ne da ka iya rage girma ko kuma tasowar sojojin is a afghanistan din kamar yadda masu kula da al'amuran da kan je su komo na kasashen yammacin turai ke cewa a cikin wani faifan bidiyo mai tsawon minti goma sha hudu a jiya asabar ya nuna azahiri na bayani inda yake yabawa alkunda Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar Hindu da ke Bangladesh a ranar Juma'a, kamar yadda ƙungiyar nan da ke nan Amurka mai bin diddigin ayyukan IS ta hanyar sadarwar zamani ta ruwaito. Mutuwan Netanyahu Rajam Pande ɗan shekaru 62 shine kisa mafi muni na baya-bayan nan. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah. inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.